masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bansa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare bansa kuma muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 3 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 155 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 3 ga watan oktoban shekara ta 1866 aka sanya hannu akan yarjejeniyar vienna tsakanin wakilan kasashen italiya da kuma austria wannan yarjejeniya dai ta lizimta wa kasar austria da ta miƙa jihar vensi ga kasar italiya kuma da ƙarshe wannan jiha ta fita da ƙarƙashin ikon kasar a matsayin ɗaya daga cikin jihohinta ta koma cikin kasar italiya kuma ƙarƙashin ikon kasar ta italiya wannan ya baiwa kasar italiya damar sake haɗewa ta koma ƙasa guda ɗaya dunkulalliya a shekara ta 1870 kuma wannan yarjejeniya ce ta haramtawa sarkin austria sake yin duk wata shigar shigula a cikin harkokin kasar italiya wanda daga lokacin italiya ta sake dawo da karfinta a cikin nahiyar turai da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan oktoban shekara ta 1990 kasashen jamus ta gabas da jamus ta yamma suka sake dunkulewa suka zama tarayyar jamus bayan da aka raba su tsawon shekaru 45 bayan faduwar gwamnatin nazi a ƙarƙashin shugabancin adolf hitler ƙarshen yakin duniya na biyu tare da soviet ta mamaye gabacin jamus a yayin da kuma ƙasashen amurka da faransa da kuma ingila suka mamaye yammacin ƙasar ta jamus amma daga bisani saɓani mai tsanani ya kunno kai a tsakaninsu inda tare da soviet kuma ƙasashen turai na amurka da birtaniya da kuma faransa akan yadda za a tafiyar da jamus wanda hakan ya sa alatilas aka raba kasar a shekara ta 1949 inda aka kafa gwamnatoci guda biyu masu sabanin aƙida da tattalin arziki da siyasa a gabaci da kuma yammacin kasar ta jamus sai kuma a shekara ta 1961 gwamnatin tarayyar soviet ta gina katanga wadda ta raba birnin berlin da kuma kasar jamus gida biyu domin hana mutanen jamus ta gabas arcewa zuwa jamus ta yamma wannan halin ya ci gaba har zuwa shekaru goma sha tara da gomiya takwas a lokacin da tarayyar soviet ta nuna alamun wargajewa wanda da karshe dai aka rusa katangar da ta raba birnin berlin sannan kasashen biyu a hukumance suka sake dunkulewa rana irin ta yau. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Jagoran jun juharin musulunci na Iran ya bayyana cewa kunyar da Amurka ta sha a Afghanistan alama ce ta rushewarta. kasar algeria ta haramta wa jiragen sojin faransa keta sararin samaniyar ta majalisar ɗinkin duniya ta yi da harin da aka kai wa jami'an wanzar da zaman lafiya a mali tun zuga cikakkun labaran jagoran john halin musulunci na iran ya bayyana cewa kunyar da amurka ta sha a kasar afghanistan alama ce ta rushewarta imam said ali hamenei ya bayyana hakan ne yayin bikin yayi ɗaliban jami'ar imam hussein alaihi da aka gudanar a takamar bidiyo a wani lahadin a wani bangare na jawabinsa jagoran ya ƙara da cewa bai dace sojojin wani yanki su amince da kasancewar wasu sojojin kasashen ƙetare ba domin samar musu da tsaro tsaron wata ƙasa shine gimsikin duk wani ci gabanta in shi jagoran a don haka ya ce babban abin alfahari ne ga wata ƙasa ta samarwa da kanta tsaro ta hanyar dakarunta a wannan yankin namu kasancewar sojojin ƙetare hadda na amurka babban na ne dole ne a baiwa kowace ƙasa damar ta dogara da sojojinta shine mafi a'ala ga wannan yankin in ji jagoran junju halin musuluncin na iran rahotanni daga afghanistan na cewa mutane da dama ne suka mutu a wani harin bam da aka kai a wani masallaci a kabul babban birnin kasar kakakin gwamnatin taliban zabihullah mujahid ya tabbatar da harin a shafinsa na twitter inda ya ce bam ɗin ya tashi ne a kofar shiga masallacin irka bayanai sun ce an kai harin ne lokacin da ake gudanar da addu'o'i a masallacin ga mahaifiyar zabihullah mujahid waje ta rasu a makon da ya gabata kamfanin dillancin labaran afp na faransa ya rawaito cewa mutum biyu ne suka rasa rayukansu a harin kana wasu biyu sun jikkata har dai zuwa lokacin fasar waɗannan labaran babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin ƙasar algeria ta sanar da haramtawa jiragen sojin faransa bi ta sararin samaniyar ta a wani lamari da ke nuna yadda dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ke daɗa kamari dama dai algeria ta janye da kadanta a faransa domin tuntuɓa bayan wani furuci da aka nakalto shugaban faransar emmanuel macron ya yi game da tarihin samun 'yancin kan algeria wanda kuma bai yi wa mahukuntan algeria daɗi ba dama dai an fuskanci tada jijiyoyin wuya tsakanin mahukuntan paris da na algiers bayan da faransa ta tsaurara matakan ba da takardar visa ga 'yan kasashen larabawan yankin maghreb ciki har da algeria faransa dai na amfani da sararin samaniyar algeria wajen isa ko fita daga yankin sahel inda take da dakaru na tawagar barkan sai dai ta ce hakan ba zai kawo mata wata matsala ba wajen tafiyar da aikinta a yankin To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa ya VOH daga birnin Tehran. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kakkausar suka kan harin da aka kai kan shirin gwanon motocin jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali. An kai harin na ababen fashewa ne jiya Asabar a kusa da ƙauyen Tesalit na yankin Kidal, inda ya yi sanadin mutuwar jami'i ɗaya da ɗan ƙasar Masar, yayin da wasu hudu suka ji munanan raunuka. sakatare janar din ya jajanta wa iyalan waɗanda harin ya rutsa da su tare da gwamnati da al'ummar masar haka kuma ya yi wa waɗanda suka jikkata fatan samun lafiya cikin gaggawa sanarwar da sa stephen dujarric ya fitar dangane da lamarin tarawaito antonio guterres na cewa hari kan jami'an wanzar da zaman lafiya kan iya zama laifin yaƙi ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa yana mai kira ga hukumomin ƙasar mali da kada su yi ƙasa a gwiwa wajen gano waɗanda ke da hannu wajen kai har-haren tare da tabbatar da an hukunta su wani rahoton bincike na baya-bayan nan da mujallar kiwon lafiya ta ƙasa da kasa wato the lancet ta fitar ya nuna cewa adadin mutanen da suka mutu a sanadiyar cin zarafi da jami'an 'yan sandan ƙasar amurka suka yi masu ya wuce wanda hukumomin kasar suka fitar masu binciken sun gano cewa tun a shekarun 1980 an samu adadin mutanen da suka mutu sama da dubu goma sha bakwai a sakamakon gallazawar da 'yan sandan amurka suka yi masu kusan kashi 60 cikin ɗari na amurkawa 'yan asalin afirka da suka mutu sakamakon musgunawar 'yan sanda ko dai ba a bayyana su ba ko kuma an yi kuskure wajen ƙididdige su rahoton ya ƙara da cewa bayanan bogi ko kuma rashin ƙididdige waɗannan mace-macen da aka samu zai kara ɓoye girman mummunar matsalar nuna wariya da hukumomin tabbatar da tsaron amurka ke aikatawa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan rediyo hausa voh To ga da son barka dauke da labaran duniya, yan sai sauran shirye-shiryen wanda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan rubi akan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar Afirka ko wasu daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin namu zai dubi ne dangane da zantawa ta farko da wata kafar yaɗa labarai ta yi da Sheikh Ibrahim Alzazaki jagoran harka Islamiyya a Najeriya tambayin fitowarsa daga gidan kaso. wanda tashar press tv ta kasar iran ta zanta da shi da kuma yi bayani akan abubuwa daban-daban wanda suka shafi tarihin harka islamiyya da kuma abubuwa da suka faru da shi tsawon shekaru daga lokacin yana ɗalibi a jami'a har zuwa wannan lokaci wanda dai shine abinda shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar laraba ta gabata ce 28 ga watan satumba wanda ya kare sheikh ibrahim azuzuki jagoran harka islamiyya a nigeria ya zantawa ta musamman kuma ta farko tun bayan fitowarsa daga gidan kaso tare da tashar press tv a cikin shirin zami kokari ne mu kawo kaɗan daga cikin wasu ɓangaren da sheikh ibrahim azuzuki ya taɓo a cikin tattaunawar tasa da press tv da farko dai dangane da tambayar da aka yi masa akan yadda harka islamiyya ta fara sai ya amsa da cewa lamarin ya fara ne tun mana ɗaliban jami'a a waɗancan kwanaki a lokacin yana a matsayin lokaci ne wanda ɗalibai suke tunanin cewa mutum ya zama mai aƙidar kwaminisanci shine ilimi shi ne kuma wayewa a jami'a wannan tun a cikin shekarun 1970 a lokacin ina ɗalibi zuwa shekarar 1979 wani abu wanda yake a matsayin matsala ga kwamisanci shine duk cewa sana kira zuwa ga adalci da kawar da zalunci to amma wata matsala din shine cewa suna so su zama suna tafiyar da al'amar mutane kuma abu mafi muni shine cewa sun bayyana cewa su ba su yarda da ubangiji ba duk da cewa da ni na gode allah ina da masaniya akan addini sannan kuma na yi karatun addini na yi karatun larabci na kuma yi karatun gida sa'an kuma ko lokacin ina makarantar sakandare na halarci makarantar sakandare ne ta larabci da addinin musulunci saboda ka tun daga lokacin muka rika yakar waɗannan aƙidu waɗanda suka saba wa addini saboda haka ni kana ina da aƙiduna da mahangata a kan batan adalci wanda yake irin mahangata ta addinin musulunci da alkur'ani mai tsarki saboda haka sai zama an lokaci abinda muke shine yaƙi na aƙidu saboda haka a lokacin kuma sai zama akwai batun juyin juwa halin musulunci a iran wanda a wannan lokacin imam yana faransa saboda haka wannan lamarin ya ja hankalin mu matuka saboda haka yankurinmu na wancan lokacin ya fara ne tun daga wannan lokaci a cikin bayanan nasa shakki ibrahim azizaki ya ishara da tasirin juyin juhalin musulunci na kasar iran wajen karfafa gwiwar su a lokacin da suke jami'a inda ya ce a wancan lokacin mu muna kira ne zuwa ga tabbatar da tsari na addinin musulunci a cikin rayuwar mu maimakon yadda wasu ke kira zuwa ga tabbatar da tsari na kwaminisanci na tafiyarwa a cikin al'umma saboda haka saboda haka muka fahimci cewa akwai wani yunkuri a wani wuri wanda yake ya gina akan wasu aƙidu saboda haka sai muka fahimci cewa abin da muke mu kira zuwa gare shi din to gashi ya faru a wani wuri kuma ya tabbata saboda haka mu ma a cikin yanayin al'umma mu wannan wani al'amari ne wanda zai iya tabbata saboda haka ba mu kaɗai ba ne ma maka tasiranta da junju halin musulunci na iran ba hatta su kansu masu da kwamnisancin sun tasirantu saboda wasu daga cikinsu sun fito sun nuna gwambansa a fili duk da gashi wasu suna sa kaya irin nasu to amma kuma wato jeans da sauran kayayyaki to amma sanar kiran kansu ayatollah wato a sanar na gwan ga john juhali tsari irin na jari hujja wanda ya yaƙi tsarin juyin juyu halin musulunci to su kansu masu da kuma sun sana yaƙar wannan aƙida ta jari hujja a lokacin da aka tambaye shi akan mecece manufar harka islamiyya ta kameme menene take son ta cimmawa sai ya amsa da cewa da farko dole ne in yi karin bayani cewa harka islamiyya ba wai kungiya ba ce ba mu taɓa kiran kanmu harka islamiyya ba abubuwan da muke aikan da muke ne shine ke bayyana abin da muke faɗi a aikace saboda haka muna da tsarin musulunci ɗaurin shekaru da suka gabata wanda aka tabbatar kafin zuwan turawan mulkin mallaka a lokacin shah usman dan fodiyo kafin zuwan turawa shekaru 200 muna da tsarinmu saboda haka babban abin da mu muke kira yana a matsayin ansa ne na wancan al'amari wanda shahudan fodiyo ya tabbatar duk da cewa a wani lokacin mu muna ɗalibai ne kuma muna cikin ƙungiyar ɗalibai yana matsayin shugaban ƙungiyar ɗalibai a makarantar da muke a jami'ar da muke saboda haka a wannan lokaci wannan babbar jami'a da muke a duk da cewa na zama mataimakin shugaban da ke kula da bangaren al'amura na kasa da kasa a cikin wannan kungiya saboda haka a wancan lokacin babu wanda ke kira ma a matsayin harka islamiyya saboda haka a wannan lokaci muka tsaya a kan mahangar mu cewa shi batan harka islamiyya magana ce ta tunani ba wai kungiya ba saboda haka akwai musulunci a ko'ina akwai motsin musulunci a ko'ina a afirka a ko'ina a duniya saboda haka wannan wani tunani ne wata aƙida ce dangane da yadda rayuwarsu ta kasance a gidan kaso da kuma abubuwan da suka faru a zaria a lokacin kama shi sai ya amsa da cewa to dukkanin abin da ya faru dai na kasance shekaru tara a gidan kaso tun kafin wannan lokaci na yi shekaru tara a gidan kaso na yi wasu shekaru biyu da wata uku cikin shekarun 1990 a lokacin mulkin abacha shine shugaban mulkin soja na farko da ya fara bude mana wuta duk cewa an gaici sojoji su zo su bude mana wuta a lokacin mulkin sa sun kashe mutane 66 waɗanda aka tabbatar wannan karin a cikin shekara ta 2000 a cikin shekara ta 2014 a lokacin jerin gwanin kudus dai sun kai farmaki a kan jiran gwanin kudus sun kashe mutane 35 hada 'ya'yana guda uku saboda haka saboda haka abinda suke so shine su yaƙe mu kuma su kashe saboda ka abin da ya fara a shekarar ta 2014 wani abu ne wanda dama an riga an tsara shi ba wani abin da za su yi wanda za su kare abin da suka yi sai su kawo hujja cewa misali an tare hanyar su wanda abin da ya faru a wurin da suka ce an tare hanyar kilomitoci ne daga wurin zuwa gidana wanda abin ya shafi kowa ɗalibai 'yan kasuwa da duk wanda suke wurin sun ƙona gidan sun kashe ɗaruruwa amma guda ta tabbata ga allah ne da matata duka mu mana raye da 'ya'yana da wasu gasken 'yan uwana sun kashe 'ya'yana guda uku a gabana da matata ni da kaina kuma da matatawa duka mun samu muna na raunuka to dangane da halin da suke ciki a yanzu tare da mai ɗakin sama malama ibrahim shak ibrahim alzazaki ya bayyana cewa mana ɗauke da harsasai a cikin jikinmu a nan sun ce ba za su iya cire waɗannan harsasan ba eh, amma wasu likitoci sun zo sun ce su daga waje sun ce za su iya cirewa sannan kuma kotu ta ba da daman cewa za mu iya neman a mana magani a wajen najeriya to saboda haka har yanzu dai muna nan muna rayuwa da waɗannan matsaloli na lafiya me yasa ta ba za ka bar ƙasar ba ko ba ƙasar domin ku samu lafiya ne abin da muke fata mun yi tunanin cewa da mun hito daga gidan kaso za mu bar gidan kaso za mu bar kasan nan amma lokacin da muka fito daga gidan kaso muna fatan samun fasfo ɗinmu duk da cewa dai gashi an tabbatar da cewa an sake mu sa'annan kuma lauyanmu sun bukaci alkalin da ya ba da damar a bayar da fasfo ɗinmu domin mu fita wajen najeriya domin samun magani babu bukatar sai an samu wata an samu wani umarni daga wurin shi domin kuwa babu wani caji a kanmu saboda haka dole ne hukumar gidan kaso ta ba mu dukkanin kayayyakinmu saboda babu wani abu na tuhuma a kanmu amma har yanzu waɗannan fasfo ɗin ba su a hannunmu a wani lokaci jami'an tsaro sun ce waɗannan fasfot sun ɓace saboda haka mun fara ɗaukar mataki na yin wani daban ta jama'a masu saurare da wannan 'yan takaitattun bayanai da muka zaƙulo muku a cikin hirar da shaka ibrahim ke jagoran harka islamiyya a najeriya yayi ne za mu takaita shirin namu ganin cewa lokacin da muke da shi a riga ya mu sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri daga nan Hausa Radio Tehran a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu surare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu surare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau za mu baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga dan fulani wadda shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar baushin najeriya ina son ku bani dama in mika saƙon gaisuwa na zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su ibrahim dan fulani ya yari mai arsenal akwai malam ibrahim takatabo akwai yusuf suleiman tamsuwa nijar akwai sunusi maɗatai da magaram Ilyasu M Ilyasu Gulawa, Ilyasu Yakuba Digawa Itas Karau Isa Jikan Mai Saje, akwai Dogo Jafi, akwai Usman Direban Bajad Gamji, akwai Muttaka MTK Shaun Takayya Wale Sani Takai Baban Gida Buba Fajewa, akwai abokina Yahaya Danno Azare, Pritasi Bin Abdullah Azare, akwai Kamisu Diwamre Gom Azari akwai Aminu Mai Darawan Garawa da dukkan masu sauraro rediyo ina muku fata alheri mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani wuri. assalamu alaikum gidan radio boh ta hausa gobe da furezi zakin wata a karshen umar dan magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku zanu gaida dan uwa da amannan arziki na farko ina gaida alashi habu dan tashi ina gaida alashi na ammani ina gaida abokina muhammad ina gaida ubali ina gaida ika da ubali ina gaida delash fbi ina gaida delash mai sudar ina gaida uban waya ina gaida kasim bezat ina gaida mustapha na tausha to sai na daga da ku ni ne gobe da furezi zakin wata a karshen umar dan magas Assalamu alaikum sashi Hausa na biyo ce Iran. Mai magana abubuwan man jama'a Balu a jihar Adama tare Najeriya. Zan amfani da wannan dama da kuke ba wurin sada zumunci na. A gaisuwa da fata alheri zuwa ga mai martaba a sarkin Gombe. Gaisuwa da fata alheri zuwa ga dan jarida Professor Abubakar Sadim Moyoyo da ke Jalingo gaisuwa da fata alheri zuwa ga Musa Modibo na sashen Fulatanci na muryar Najeriya da ke Abuja da kuma Usman Umar Tongo muryar Najeriya da ke Abuja sai Sa'adatu Usman Ubangari a muryar Najeriya Najeriya da ke Abuja. A gaisuwa da fata alheri zuwa ga Musa Asuban Asuba ta gari da Magaram sai kuma dukkan ma'aikatan Gotel Communication da ke nan jihar Adama a bazan manta da matana Adai Radio abin sauraro. Sunana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar mari ta birnin da Magaram a jamhuriyar Nijar. To na farko ina gaida Iliya mai shayi garken daura ina gaida Alkasum da ke Agadas Hassan Barka haka shine mai watsa shirin wannan a koda yaushe isu madaddai sunushi madaddai ina gaida su Hussein Star kasuwar kwalliya ina gaida Sabu Usa Biola ina gaida Malam Asan mai adaidaita sau ina gaida Yarbe mai kanti ina gaida Sani Sangwar akwai abokina Sani Alhaji akwai Mamman Buniya Awashe ina mishi fatan alkhairi ina gaida musha shabu a unguwa laka mari daga karshe musa hadarin asuba da magaram mai magana abdurrahman wanda aka sanda abu doki biya na kira ku ne daga nan unguwa laka mari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran wanda kuke saurare daga nan nijar jihar da magaran wanda ake kira da sani bulaca karce koren daga to zan yi amfani da dama wannan da kuka bamu mu gaida amanan arziki da farko ina gaida ku duka ma'aikatan radio iran duka kowa da kowa ina gaida akwai babban abokina wanda yake birnin yamai wanda ake cewa bashir muhammad lawal bala ina gaida shi da shi da zuwa shiga baki daya akwai babban abokina wanda yake jihar agadas daga nan jamhuriyar nijar a kasuwar gabas yake yana sai da kayan miya akwai mai gidana wanda yake nan birnin da magaran nan karshe hilin tambari wanda ake cewa suleiman jabba ina gaida shi dubin gaisuwa da hatal alheri zuwa ga iyalan shiga baki daya ga makwabtan shi ga uwan shiga baki daya to wannan dama da kuka bamu muna godiya radio iran allah kara muku girma da daraja assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa jamhuriyar musulunci ta iran da farko sunana mustapha kufur filin gidan nijar mazan mai kasar libya da yake yau muna karshen mako zan miƙa gaiso gaishe gaishe na da kyan da bukka arziki akwai shugaba iliya mai kanti da shayi da rikin daura akwai rabu wanda yake a nyame sannan ba zan manta da muhammadu allo wanda yake a cote akwai sule allo yana cote d'ivoire shi ma sannan akwai kyan waɗanda suke a cameroon akwai salihu muhammad akwai zaka zakara hamza akwai umaru isuku akwai yakubu asumana akwai umaru muhammad shi ma wanda yake a kwadibar a karshe ba zan manta da dukkan ma'aikatan gidan wannan rediyo mai tara albarka ina muku fatan alkhairi mai magana mustapha tukur filin gidan nijar mazamni ƙasar libya Assalamu alaikum wa barakatuh sashen Hausa na biyu hace mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai da magaram ina so kuma dama in yi gaishe gaishen uwa da uwaka da suke da ke karshen sati ina gaida na kwame faci to ofitar da magaram ina gaida shugaba alar matsawa tsawon shanya mai dimino madatai akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai sanu shugarin madatai ina gaida laitoro da sans bakin ofitar da magaram ina gaida Abdulrahman Abdul kibiya gwal karbar ta da magaram akwai umar bakar magari kitari alija mai kan magari kitari shugaba yahiya nitar mata mai ina gaira kaduwar diga ga dan fulani warji ilyas yakubu diga ita suka isa jika mai saje toro aliya ya jafar nguru tahir m tahir john bulo ina gaida duk mai sauraron gidan radio bh na gode mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi lahiya assalamu alaikum sasa hausa na pf mai magana a zaga ta ci mai sabo bayan gidan maza za a yi zaƙon gaisa gaisa dai da wato ko akwai shugaba da ni a cikin zuwan hoto akwai abokina na kana zai tobe mai sassa bakin ofital na agwa mai faji bakin ofital akwai alhaji abba ali can birnin agadas akwai abokina shi ma wani abokina ne can birnin agadas sunan na ne dan kwanci manufa da kai kanka asan barka mai kirkira sirrin wannan muna mafata alheri yau akwai yaya na alhaji musa gwan salisu dogari a nan da magaran bakin cadd muna muku fata alheri ku tashi zariya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo BOH Hausa tera mai magana sahiba waila likita daga kwarnaka jihar maradi a jamhuriyar niger a yau ma ba zan yi wata wata ba a wannan shiri na karshen mako zan isar da sakon gaisuwa ta ga babban darakta mai gabatar da shiri wato malam hassan barka da dukkan daukacin ma'aikatan gidan rediyo tehran sannan a ban dama isar da gaisuwa ta ga abokaina da suke ong zuma wato akwai malam mubarak anza ong zuma kwarnaka da baban imran shi ma a kwarnaka da abudu falke ong zuma kwarnaka da malam mustapha kadangare shi ma ong zuma kwarnaka da mai sai ONG Kwarna Kamala Tijjani Kabiru da mai president PCA Mustapha eh, da dukkanin ma'aikatan Zuma ga baki daya. Sannan a ban dama isa da gaisuwa ta gaba na sabi ila ila bashi da ke gidan Shaibu Kwarnaka eh, da Malam Ibra da yake a Danja haifafen garin Danja wanda yake a birnin Niamey a yanzu fatan za a tashi lahiya mai magana sahabi bawa ila likita daga Kwarnaka jihar Maradiya jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai magana Lawa Alhaji Abbali wanda ke zama a garsar jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke bamu ta karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki. Da farko dai ina gaida Abdulhadi mai sai da littafi a nan kasuwar Gabas da Hulluna. Ina gaida Suleiman mai sai da mai a nan kasuwar Gabas. Ina gaida Malam Hamza mai sai da kayan miya a kasuwar Gabas. Ina gaida Salisu Alhaji Ali mai sai da kayan miya a nan kasuwar Gabas. Zan yi amfani da wannan wannan damar in gaida fami alhaji abbali waɗanda ke zamane a nan jamhuriyar nijar da waɗanda ke kasashen waje ina gaida iyalin alhaji kyauta kadiri wanda ke zamane a babban birnin yamai ina gaida iyalin alhaji hamma kadiri wanda ke zamane a babban birnin yamai ina gaida iyalin baba dodo wanda ke zamane a birnin yamai ina gaida babanmu alhaji addi allah ya kara masa lafiya ina gaida masu sauraron sashen hausa rediyon iran musamman jagoran shirin gurin Hassan Barka. Allah ya saka da alkhairi. Na gode lawan Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar a huta lahiya sashen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran muryoyin masu saurare muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke mika safifu gaisuwa ga 'yan uwanmu musulmi na faɗin duniya ga baki ɗaya musamman ma zan fara da ku radio iran ina jinjina muku maza da mata tare da 'yan kulob ta mashakata ta afirka a nan birnin da magaram a jamhuriyar nijar akwai shugaba raba mai aski shugaba ne na masu kira da sauraron rediyo akwai abbala lance shugaba ne na gurin zuciya akwai kuma duka kwarnasiyon gabaki daya ta jihar da magaran da kewaye da duka abokanninmu na birni da suke kira da kuma na kauye da na tsakiyar garin da magaram sai in ina ma kowa fatan alheri mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum BOH suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria ina so ku bani dama a wannan karshen mako in yan uwa da amannan arziki da farko akwai Alhaji bale wanda yake Agadas akwai Alkasim wanda yake Agadas akwai elias wanda yake Agadas akwai Miji Soja wanda a daidaita ne wanda yake da magaran akwai Letoro wanda yake da magaran maza manta da Isu Madatte da eh, Sanusi Madatte akwai Mamman Shehu Gard Jina Maina wanda yake na ramfon hawa akwai musa mai shayi da wacha na ramfon hawa jiji da magaram ba zan manta ba da eh, mutane turbo wanda yake mai sai da isansu ne nan jikin rediyo amfani a nan da magaram ba zan manta ba da eh, kadori dan fulani wanda yake a nan najeriya akwai alhaji sani dan kaka mai fanta wanda yake nan kano nigeria akwai alhaji dan gambo mai atamfa wanda yake garin gumal a nan najeriya duka wanda yake jin sunansa da wanda bai ji ba ina ba kwafa fata alkhairi suna na shugaba Iliya da kanti da shayi karfin daura. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato mai magana na agwa mai baci daga nan zandar zan yi saƙon gaishe-gaishe duba da ƙarshen sati Hassan Barka. To ina jinjina muku ina jinjina ma mai watsa shirin Hassan Barka. Na farko ina gaida Yusuf garin Madatai akwai Sunusi garin Madatai akwai Siraji Gambi akwai Sani Letana gidan wanka nan zandar akwai Muji Soja mai adaidaita sahu nan zandar akwai Letro mai isansu baki bakin hospital zandar ana kwalaji isa mai isansu nan bakin ofital ina gaida dare dan fulani da abdulhadi dan fulani da ansiyan garin kato mutara a ke garin kato ina gaida buzuk mai shayi akwai hajiya lalo mai malku bakin babbar tasha akwai dan ayyaya mai adaidaita zaho bakin babbar tasha to na kuna agwa mai faci daga nan zanda assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na siraj haruna wanda aka san da a da magaram jamhuriyar nijar na shigo cikin gida domin in yi sakon gaishe gaishe na karshen mako da farko dai akwai abdulaziz firezi ingo share zamna akwai alhaji lawali tati gidan madara akwai abdulrahman wanda aka sani da abdul a nan da magaram akwai hussein sitar kasuwa kwalliya to zama usman takasi moto shugaba rami aski dukansu anan da magaram jamhuriyar nijar akwai agwa bakin ofital soja bakin ofital dukansu anan da magaram jamhuriyar nijar akwai murtala mt kin randa bakwai anan da magaram eh ina kuma tarayyar najeriya kano riga ga dan mutanen warshe tahir m tahir jambulo kano najeriya ilyas yakuba iliya mai kanti garkin daura ina kuma agaras akwai ilyas agaras kuma akwai abokina alkasim a agaras ina komo nan zandar akwai abokina bilata wanda yake nan kuran daga anan da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio voh hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna a karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso bayan gaisuwa da fatan alheri ga ma'aikatar radio biyu hausa gabaki baki daya yau ina so ku bani dama in gaisa yan uwa da minan arziki a da farko ina gaida malam rabi ororo ba da gida da ke zamne a birnin niamey ina gaisa malam sa'idu mai gizo fanna da ke zamne a birnin niyami. ina gaisa malam musa hamma da ke zaune a birnin niyame ina gaisa malam musa haris da ke zaune a birnin niyame ina gaida malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyame ina gaisa malam umar dan tankari da ke zaune a birnin niyame daga karshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan ku da dukkan masu sauraron radio biyar hausa a faɗin duniya gabaki ɗaya huta lafiya radio biyar hausa mai magana sanusi ibrahim ibrahim fanna a karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso kuma sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh da ma waɗanda aka shi muryoyinsu a cikin shirin ni hasan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya tun ziga shirin nan na kisoshin rayuwa hissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na ayatullahi murtaza shahid Mutahhari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu na jiya mun fara magana dangane da jarabawan da allah ta'ala ya yi wa annabi suleiman alaihissalam inda ya sa aka jefa wata gawa kusa da gadon sarautarsa daga nan sai ya fahimci cewa ya kamata ya ce insha allahu a duk lokacin da ya kuduri aniyan yin wani abu ko menene shi wannan abun kuwa har ila yau mun musanta duk wasu kisoshi wanda aka jingina wa annabi suleiman alaihissalam wanda suka saba wa wanda ya zo cikin alkur'ani mai girma wanda kuma suke cin mutuncin annabi suleiman salam kamar yadda suke cikin wasu littattafan yahudawa a halin yanzu har ila yau mun yi maganar cewa allah ta'ala ya hore wa annabi suleiman salam aljannu inda suke masa wasu ayyuka masu wuya wanda suka hada da gine-gine masu faɗi da nauyi da kuma sarkakiya daga ciki suna gina masa gumaka da kuma tukane na girki manya-manya sai dai abin tambaya ita ce shin gumakan nan da aljani suke gina wa annabi suleiman salam na mutane maza da mata ne kamar yadda muka san gumaka ko kuma dai wasu abubuwa daban ne an karɓo hadisi daga imam sadiq salam dangane da tafsirin wannan ayar da allah yake cewa suna aikata masa abin da yake so na masallatai da mutum-mutumai da akusa kamar kududdufai da tukane kafafu ku aikata godiya ya ɗiyan dawuda kuma kaɗan ne mai godiya daga bayina cikin suratu saba aya ta goma sha uku a hadisin imam sadiq alaihi yana cewa wallahi ba mutum mutumin maza da mata ne ba daidai na itatuwa da makamantansu ne sai kuma dangane da shaidanu wanda Allah ta'ala ya ba shi iko a kansu har yakan sanya su cikin mare-marai ya ɗaure su shaidanu aljannu ne ko kuma mutane wasu malaman tarihi da tafsiri suna ganin shaidanu aljannu ne wasu kuma sun tafi akan cewa shaidanun mutane ne masu sabon Allah ta'ala wanda yake tsare su don rage fasadi a bayan ƙasa wata ni'ima wacce Allah ta'ala ya yi wa annabi suleiman salam ita ce kyauta kamar yadda ya so ba tare da hisabi ba ya wadatar da wanda yake so ko wanda ya ga dama sannan ya hana wanda ya ga dama kamar dai yadda allah ta'ala yake cewa cikin wannan ayar wannan kyautar mu ce sai ka yi kyauta ga wanda kake so ko kuma ka riƙe babu wani bambanci cikin suratu sa'ad ayata talatin da tara wannan watakila yana nufin allah ta'ala ya ba wa annabi suleiman a.s. damar rarraba dukiya tsakanin bayansa ta yadda ya ga dama ba tare da an tambaye shi yadda ya rarraba su ba tunda shi annabin Allah ta'ala ne masu masumi ko kuma dai yana nufin baiwar da Allah ta'ala ya yi wa annabi Suleiman salam tana da yawa yadda ko an ce za a kidaya su to yana da wuya har ila wata nimar da Allah ta'ala ya yi wa annabi Suleiman salam ita ce nimar iko da dabbobi da aljannu da sauransu daga cikin hadda jin maganar wato kiyashi ko kuma tururuwa tunda an yi lokacin da annabi suleiman a.s. ya fito tare da rundunarsa ta mutane da tsuntsaye da sauransu suna tafiya ta wata jiha a tsare kuma a jere kamar da yadda Allah ta'ala ya kawo shi a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa kuma aka tattara domin Suleiman rundunoninsa daga aljannu da mutane da tsuntsaye to su ana kange su ga tafiya har a lokacin da suka je a kan rafin tururuwa wata tururuwa ta ce ya ko jama'ar tururuwa ku shiga gidajenku kada Suleimanu da rundunoninsa su kakkarya ku alhali kuwa su ba su sani ba cikin suratun namal aya ta goma sha bakwai zuwa goma sha takwas wannan ya nuna mana irin yawan ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa annabi Suleiman a.s. da ya hada da jin abinda wata tururuwa take fada a wadin tururuwa a kasashen sham ko kuma kusa da garin ta'ifa a kasar hijaz kamar dai yadda wasu malamai suka bayyana amma me yasa annabi suleiman alaihissalam ya yi murmushi cin jinsa magana tururuwa ko kuma dai bai wadda allah ta'ala ya yi masa na mai da hankalinsa ga jin magana tururuwa duk da cewa a lokacin yana tare da rundunarsa ta aljanni da mutane da tsuntsaye to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun yanzu kuma sai shirinmu na kashe shirin nan na duniyarmu a yau duniyar mu a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai da suka shafi wannan yanki na yammacin asiya wanda ake kira da gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan ziyarar da ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar bahrain da kuma buɗe ofishin jakadancin wannan haramtacciyar ƙasa a birnin manama da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yair lavid wanda ya ziyarci birnin manama a ranar alhamis da ta gabata domin buɗe ofishin jakadanci a lokacin wannan ziyarar lavid dai ya gana da sarkin ƙasar ta bahrain sheikh isa ali khalifa da sauran manyan jami'an gwamnatin wannan ƙasa jim kaɗan bayan wannan ganawar ce dai baƙon jami'in haramtacciyar ƙasar Isra'ila. a birnin manama ya sanar da buɗe ofishin jakadanci sannan kuma ya wallafa wani saƙo a shafinsa na twitter cewa mun cimma matsaya a kan cewa kafin ƙarshen wannan shekara ƙasar ta bahrain za ta buɗe nata ofishin jakadancin a birnin Tal Abib. daga cikin bagagen da ɓangarorin biyu suka amince za su kulla yarjejeniya a kai da akwai kiwon lafiya wutar lantarki da kuma ruwan sha kamar yadda ministan harkokin wajen na 'yan sahayoniya ya furta kuma a wannan lokacin bangarorin biyu sun amince da kulla yarjejeniyoyi a tsakaninsu ta fuskoki da yawa tare da cewa a halin yanzu kasar ta bahrain ta jinkirta buɗe nata ofishin jakadancin a tel aviv sai dai kuma a rana ɗaya ta buɗe zirga-zirgar kamfanin jiragenta na sama wato tsiranin khalij zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila jirgin farko na kamfanin tsiranin khalij ya fara tashi ne da daga manama zuwa filin sauka jiragen sama na bin gorion jim kaɗan bayan isar ministan harkokin waje libidi a ranar 15 ga watan satumba na shekara ta 2020 ƙasar bahrain ta rattaba hannu A kan wata yarjejeniya da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin ƙulla alaƙa tsakaninsu da amurka ta shiga tsakani ita wannan yarjejeniya da an ba ta suna yarjejeniyar abraham ƙasar da ta gabaci bahrain ɗin wajen ƙulla alaƙa da 'yan sahiyoniya ita ce haɗaɗɗiyar daular larabawa wasu ƙasashen larabawan biyu da suke da alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da tuntuni su ne masar da kuma jordan ita dai masar ta kulla alaƙa ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan yaƙe-yaƙe aƙalla har sau uku tare da sauran ƙasashen larabawa da suka yi da haramtacciyar ƙasar yahudawa ita dai haramtacciyar ƙasar isra'ila an ƙirƙire ta ne dai a kan palestino da al'ummarta a shekara ta 1948 wanda hakan ya zama zalunci mafi girma da ya faru a karni na ashirin sashen larabawa na yankin tekun fasha da na arewacin afirka sun ja ɗamara wajen fuskantar wancan zaluncin da aka yi wa 'yan uwansu na kabila da kuma addini wato al'ummar Yaƙi yaƙe ɗan dai da aka yi a tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu su ne na shekara ta 1948 da shekara ta 1956 da shekara ta 1967 sai kuma shekara ta 1973 sai daga baya an sami sauye-sauye da suka sa wasu kasashen larabawan da suka ja da baya daga tallafa wa 'yan uwansu falasinawa a gwagwarmayar da suke yi na sake kwato ƙasarsu daga mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka suka buɗe tattaunawa ta sirri tsakaninsu da 'yan sahaniyar tare da shiga tsakanin ƙasashen turai da suka hada da amurka masar ce ƙasar larabawa da ta shige gaba wajen bayyana alaƙarta da haramtacciyar ƙasar isra'ila a fili a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka yi ta camp na amurka wannan matakin da gwamnatin anwar sadat ta masa ta ɗauka ya harzuka sauran ƙasashen larabawa da ya sa su suka yanke alaƙa da alƙahira sai dai ba a ji ko'ina ba jordan ta bi bayan masar wajen ƙwallon najejeniya da aka sani da suna wadi araba a ranar 26 ga watan oktoba na shekara ta 1994 idan muka koma kan ƙasar ta bahrain za mu fahimci cewa a shekara ta 2005 da biyar da ta kulla yarjejeniyar kasuwanci da amurka da babu kuɗin fito a ciki an gindaya wa bahrain ɗin sharaɗin cewa da akwai buƙatar ta kawo ƙarshen rashin hulɗa da mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga wannan lokaci ne aka buɗe kafar ganawa tsakanin bangarorin biyu wanda sannu a hankali ta fara fitowa a fili a shekara ta 2017 ne da sarkin bahrain hamad bin isa ali khalifa da ya kakkasar suka ga yadda ƙungiyar ƙasashen larabawa ba ta mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga nan kuma sai sarkin ya amince da cewa 'yan ƙasarsa ta bahrain suna da 'yancin da za su iya kai ziyara haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da cewa a wancan lokacin babu alaƙa ta jakadanci a tsakaninsu a ƙarshe kuwa a shekara ta 2020 da ta gabata aka yarjejeniyar abraham wacce ta kai ga fito da abin ɓoye zuwa fili. wani abu mai jan hankali a nan shine yadda jaridar nan ta ha'aras da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila ta bayar da labarin da ke cewa bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila za su buɗe wata kafa ta yin aiki tare domin fuskantar abin da suka kira da barazanar jiragen sama marasa matuki na iran sanarwa irin wannan tana nuni ne da ƙoƙarin da suke yi na ɓoye hakikanin inda barazana take fitowa a gaba ta tsakiya wacce ita ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce wacce aka kirkira ta kan wata ƙasa ta hanyar tilasta wa al'ummar falastinun yin hijira bayan kashe na kashewa ita ce kuma wacce a tsawon shekarun samuwarta ba ta da wani aiki da ba ta'addanci ba akan kan ƙasashen wannan yanki hatta kuwa waɗanda suke da kusanci da ita kisan gillar da ƙungiyar leƙen asirin 'yan sahayoniya ta rika yi wa falasɗinawa 'yan gwagwarmaya a lebanon cyprus tunisia da birnin dubai ba ɓoyayyen abu ba ne a baya bayan nan kuwa wata kafar ta haramtacce ƙasar isra'ila ta tabbatar da cewa sun taka rawa wajen bayar da bayanai na sirri ga amurka dangane da shahid kasim suleimani na iran wanda amurka ta yi a ƙasar iraki wannan ya sa al'ummar ƙasar bahrain ba su rudu ba da siyasar gwamnatin ƙasarsu na ƙulla alaƙa da haramtacce ƙasar isra'ila tun a shekarar bara ne da aka ta yin zanga-zanga a wannan ƙasa domin nuna kin amincewa da yarjejeniyar abraham a wannan karan ma dai al'ummar ƙasar ta bahrain sun gudanar da zanga-zanga yin tar da siyasar gwamnatin ƙasar tasu ta buɗe ofishin jakadanci a birnin tar abib To ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirinmu na wannan lokaci. Da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to da wannan zamu ga kare sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wannan shirin kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya